Masu kallon mu barkamu da warhaka, barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na gari ya waye. Naku da suka saba gabatar muku da wannan shiri a daidai wannan lokaci wato Nasiru Sani da kuma Maryam Talbaguni. Za su gabatar muku da shiri kamar yadda aka saba. Cikin jerin shirye-shiryen da muka saba kawo muku dai a cikin wannan shiri a daidai wannan lokaci a yau dinnan za mu kawo muku shirin nan ne na babban zaure. inda Salis Mu'azu ya sabu tattaunawa. Sai ka ce balarabe. Eh, to, a za a faɗa ai. <laughs> Ya saba kawo muku muhimman baƙi ya tattauna da su domin jin abubuwan da ya kamata a ɗauka. Jama'a masu kallon mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon shiri na babban zaure. babban zaure kamar yadda kuka sani shiri ne da yake ankarar da samari ko kuma matasa da su yi duba ga yanayin rayuwa ta waɗanda suka gabace su domin su zama abin koyi ko darasi a tasu rayuwar to a yau shirin babban zaure na farin cikin karɓar bakuncin dr abdulhadi zubairu chula malami a makarantar horar da malamai ta sa'adatu rimi da take nan kano Ah, yallaɓai barkanmu da warhaka da salamu alaikum alaikum salam ah, muna farin cikin kasancewarka a wannan shiri na babban zaure na gode ah, kafin mu shiga tsindim cikin bayanan da ya kamata mu da farko masu kallo za su so su san wane ne ko kuma ka gabatar da kanka wa masu kallon mu so billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kamar yadda ka faɗa sunana dr abdulhadi zubairu chula hmm. ni malami ne a college of education ta sa'adatu rima da take kan zaria road kano hmm. kuma ni ne shugaban majalisar matasa na jihar kano jihar kano hmm. so a wanne za mu ɗauka a malami ko kuma a shugaban matasa duk wanda aka ɗauka <laughs> to shi ke to a yanayin aihuwa kuma fa anan aka haife ka eh. da karatu da sauransu na farko dai ni an haife ni a jihar kano a kuma unguwar hausawa gidan zu hmm. an haife ni a 1970 wato shekara ta 1970 inda na yi primary school ina a gandun albasa da na yi primary school ina a gandun albasa daga nan na tafi gamma secondary school sharaɗa inda akwai a nan na junior secondary school da kuma na yi senior secondary school bayan na gama secondary school sharaɗa inda na tafi sa'adatu rima college of education inda na je na yi nce wanda na karanta hausa da social studies bayan na gama sa'adatu rima college of education sai na ƙara tafiya neman karatu inda na tafi ahmad bello university zaria wanda na yi digiri na na ɗaya akan education da kuma social studies kawai to bayan na dawo sai kuma dama na fara aiki tun wajen 1993-95 to sai na ƙara komawa eh, Bayero University inda na yi master's, degree, hmm. akan developmental studies MDS hmm. wanda na yi shi ina ji 2000 zuwa 2002 bayan nan na lokacin na dawo Sa'adatu College of Education sai na ga cewa ya dace in ƙara komawa domin in yi masters a kan ɓangaren koyarwa hmm. shi ne na ƙara koma nan bayero university kano na je faculty of education department of education inda na karanta masters degree a kan curriculum and instruction to bayan na gama masters a curriculum akan curriculum and instruction a 2006 sai 2008 kuma shine sai na ƙara tunanin gara in ƙara komawa makaranta domin in ci gaba da kan wannan layi hmm. shine na koma ahmad bello university zaria na ci gaba da yin phd ina wato doctor of philosophy hmm. inda na yi curriculum and instruction nan ma na phd doctor of curriculum and instruction hmm. wanda na gama 2014 october last year wannan shine kaɗan daga cikin tarihin karatu da na yi. To, um, Dr. Abdulhadi kana shugabantar matasa yes kuma kai kanka matashi ne gaskiya ne da yawan matasa na zamani idan an ce su ɗauki layin koyarwa ba sa so sun fi so su ga sun je gurin da zai ba su kuɗi rana tsaka me yasa ka ɗauki eh, eh, layin koyarwa alhamdulillah na gode wa Allah bisa ɗaukar wannan layin koyarwar da ne hmm. kuma ina so in gaya duniya ko kuma in gaya al'umma cewa ina alfahari da wannan sana'ata ta koyarwa kuma tana cikin sana'ar da na fi sha'awa a rayuwata ta wannan koyarwa domin na je wasu wurare aiki inda na ga cewa koyarwar tawa ita ce tafi na dawo koyarwa ba don koyo ba saboda sana'a ce wacce take kullum cikin koyo kake kai kanka malamin kuma kullum cikin ilmantar da al'umma kake kuma kullum cikin taimakon al'umma kake kuma ni a rayuwata ina so in gani cikin taimakon al'umma ina so in ga a la'ayi halin a kowane lokaci ina nusatar da matasa ko yara ko kuma al'umma gaba daya wajen abubuwan da ya dace su yi domin a samu kyakkyawar rayuwa a gaba wannan yana daga cikin dalilin da yasa na ga koyarwa ita ce hanya da tafi dacewa da ni wacce na fara koyar wannan kamar yadda na fara gaya maka na koyar a primary a nursery school wanda take ita ce hudebiya a sharaɗa kuma na koyar a gamman secondary school open nasarawa sannan na zo nake koyarwa a sa'ada training kuma tun koyarwar nan da na yi a wannan wurare haka ban taɓa samun kaina a wani yanayi da zan ce kash me yasa nake koyarwa ba hmm. kullum jin daɗin sana'ata nake saboda ina yakacin ƙoƙari na domin in ga na ƙara bunƙasa karatuna akan wannan layi hmm. wannan shine nake so in ɗan faɗa hmm. so idan har mutum yana da ra'ayi na ya ilmantar da al'umma ya taimaka al'umma ya nusata da al'umma ya ya sa al'umma a cikin layi musamman matasa to koyarwa tana da muhimmanci a rayuwa bayanin ga kaci ka tattaɓa wasu ayyuka hmm. amma duka ba su maka ba sai ita dai wannan koyarwa hmm. me da me ka tattaɓa din nan wanda ka ba su maka ba kamar ka ga na yi aiki a corporate affairs commission a abuja wanda na koma a matsayin deputy manager hmm. amma da na je na ga environment din ba irin wanda nake so ba kuma babu wani abu da gudunmawa da zan ba al'ummata a can domin harka ce ta rajistar nuka. kuma ba wani yaro ko matasa da za su suna so in yi musu kaza ko in taimaka mm. musu rayuwa to na ga wannan gaskiya ba layi na ba ne inda na haƙura mm. na dawo sa'ada ta min so da aka eh, kamar yadda nake gaya maka ita koyarwar eh, ta shiga cikin jini mm. kuma muna ganin alfanunta. kuma muna alfahari da ita eh. to a harkar koyarwa da kake yi daga lokacin da ka fara tun daga naziri har zuwa yadda ka kai sa'adatu rimi a yanzu mm. me abin da ya fi zama maka kalubale wanda ka fuskance shi a wannan lokacin eh, yawanci a ƙiƙanin gaskiya koyarwar da muka fara tun daga naziri har zuwa wannan matsayi abin da ya fi zama mana kalubale mm. wanda muke ganin shi kamar dan ya wato ya zama mana matsala kenan ba mu gama ba mu ji daɗin sa ba a harkar koyarwa baya wuce yawanci eh, musamman yanayi ne rayuwa na yanzu na tarbiyya ta matasa hmm. wani lokaci za ga matasan za ka ta iyakacin ƙoƙarinka kaga ka jawo su ka sa hankalinsu bisa tsarin karatun amma ala halin za ga wasu na bauɗewa hmm. to dole dai a matsayinka na malami sai kana yi kana ƙara haƙuri kana jawo hankalinsu kana ƙara jawo hankalinsu banda wannan ba na jin mun haɗina da wata matsala ko kuma wani tarnaki da na fuskanta a harkar koyarwar illa kawai wasu ɗaliban mun zo wani yanayi na rayuwa da za a ga ba kasafai suke mai da hankali ba a cikin harkar karatun yanayi na rayuwa ya fi ɗaukar hankalinsu da makamantansu. To idan kun tsinci kanku a cikin irin wannan yanayi musamman ka haɗu da ɗalibi wanda kai kana so ya yi karatun shi kuma hankalin shi ba a kan karatun yake ba yaya kuke da irin waɗannan ɗalibai? Akwai professional guidance da muke ba su muna kiran yara nan su zo mu dinga mai da su kamar abokanai musamman tun da yara ne sun gama secondary school muna hira da su a cikin hira a nan za ka dinga ƙoƙari muna amfani da abubuwan da muka koya da dabarori da muka koya mm-hmm. domin ka ja yaro kuma ka nuna masa abin da yake ba na kirki ba ne abin da yake wannan shine na kirki mm-hmm. kuma ga yadda za a yi gyara kuma ga yadda za a ya taimaka a rayuwarsa to a hakan muna sa'a da yawa suna zama ok mm-hmm. suna recovering kuma suna mai da hankali a kai wannan professional guidance tana taimakawa sannan akwai punishment da yawa wani lokaci da za ka iya wa ɗalibi al misali idan bai ka ba shi umarni bai kawo test assignment ɗin ta akan lokaci ba hmm. bai zama lallai ka karɓa ba kuma ba karɓa ba at least tunda ka sa lokaci ya kawo ya ya kawo to kaga zai tsorata in ya tsorata zai zo ya ta roƙo at the end of the day za ga yayi ƙasa sannan ka bashi wani assignment ɗin yi da akwai dabarori da yawa da zaka hukunta ɗalibi kuma ka sa shi a layi To yawanci idan ka yi hira da ɗalibai akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa malamai su suke ba da haɗin kai wajen don kwafewarsu a makaranta. Musamman in ka saurari mata kan irin waɗannan abu. za su ce ai saboda ban ba shi haɗin kai ba ya jawo na faɗi takarda kaza ko kuma test ɗina bai bani kaza. wannan abun gaskiya ne abin da ɗaliban nan suke faɗa ko kuma a ba gaskiya ba ne mafi yawancin lokuta za ka ga eh, ala'ayi halin a dukkanin da ka samu al'umma ba za ka ce wannan al'ummar gaba ɗaya daidai take ba hmm. dole a samu yadda suke alƙiblarsu ko kuma nutsuwarsu da hankalinsu bai daidai da wannan wazi da suke ba ah. so kamar 'yan kasuwa ba za ka ce duk 'yan kasuwa mutanen kirki ba ne hmm. ka zo fagen likitoci ba za ka ce duk likitoci dole ba a rasa yawwa fasa gurbe a ciki amma yawanci abubuwan nan kamar yadda nake ta ji yakan tadda hali hmm. yawanci ɗalibai in ba halinsu ba ne za a ga da wuya irin wannan ta faru amma dukkan wannan abubuwan sukan tadda hali hmm. amma na suna maka cewa mafi yawanci a cikin kashi ɗari bai fi ka samu kashi ɗaya ko biyu ba wanda suke samun kansa irin wannan yanayi to amma idan an samu afkuwar irin haka a mazauninku na malamai akwai wani hukunci ko kuma mataki da ake ɗauka akan malamin da aka tsince shi da irin wannan? An samu a kowace makaranta akwai hukunci da ake masa. Kwanan nan ma duk gashi an farfada a rediyo akwai inda an sami irin wannan matsaloli. Akwai hukunci mai tsauri da makaranta za ta yi za a ba mutum kwairi zai fesin in disciplinary committee za su kira shi su masa interview su fitar da report ɗinsu hmm. su aika shugabannin makaranta recommendation ɗinsu su kuma su approving a zartar masa da hmm. horon da ya dace a yi masa a yi makaranta waje ne da yake organize mm. waje ne da yake da tsari ba waje ne na eh, cita wannan komai a yi shi yadda yake da matsala ba mm. waje ne da yake standard da organize abubuwa mm. uh, dr abdulhadi idan an ce wani nasarori dr abdulhadi ya samu a rayuwar shi me za ka iya faɗa Eh kwarai zan iya cewa na samu nasarori da yawa a rayuwata wanda nake abin alfahari da ita. Domin idan na du gaya ma akwai wata ƙungiya da muka yi ta ita ce National Youth Award Scheme. Hmm. Ita wannan ƙungiya ce wacce ake koya matasa su koyi sana'a domin kada su dinga zaman banza hmm. musamman in sun taso daga makaranta. kuma lokacin da suka ba sa yin komai a sun taso daga makaranta to lokacin ake koyon sana'a hmm. ko a je a taimaka gajiyayyu ko a yi wani sport mutum ya engage din kansa a lokacin leisure time sa hmm. to wannan kungiyar mun yi ta wanda ina cikin wanda na karba award a hmm. wajen shugaban kasa marigayi left general sani abacha wanda bana manta mun karba award a international conference center mun gaisa da shi wanda yake mu uku ne a kano state muka gaisa da shi ina alfahari da wannan kuma ina da certificate wanda aka yi sainin shugaban ƙasa ya sa hannu da ina alfahari da shi sannan ina godewa Allah kuma ina alfahari da damar da Allah ya bani da har na samu kaina na gama digiri na na uku domin abin jin daɗi ne kuma abin alfahari ne to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake jin daɗin su sannan na yi shugabancin majalisar matasa na jihar kano ko ina kan yi hmm. wanda yau shi na yi kiyateka na shekara ɗaya na kuma ina shekara ta ta uku to wannan abubuwan suna na tuna su yadda na yi mingilin da matasa daga hmm. wurare daban-daban a najeriya da jihar kano yana ƙara bani jin daɗi da kuma abubuwan da nake sha'awa a cikin al'amuran hmm. to kafin maka tambaya ta gaba akan shugabantar matasa da kake yi Ah, ka da cewa shugaban ƙasa marigayi ya baka kyauta mm. kowa zai so ya san meye ka yi har aka baka wannan kyauta. eh kamar yadda na nuna maka cewa dama ban yi ma bayani bane so da ganin lokaci hmm. amma kamar yadda na yi maka jawabi eh, akwai program ne na eh, national youth awards scheme kungiya ce wacce duke of edinburgh hmm. ya kirkiro ta maimakon matasa lokacin da ba su za su je makaranta ba su dinga fita yawon banza hmm. to sai aka saka wasu program akwai skills koyon sana'a akwai service to the community za ka yi wani abu da za ka dinga taimaka al'umma ko ka je ka dinga eh, koyarwa a adult class hmm. free of charge ko ka je asibiti ka dinga taimakawa ko kuma ka dinga zuwa wajen masu ba da hannu da makamantansu sannan akwai physical recreation hmm. wato exercise da za motsa jiki hmm. da za ka samu wani game ka dinga yi apart from football sannan akwai adventure ita kuma tracking ne da za a yi tafiya ce wacce za a yi mai nisa to wanda sai ka yi wannan har da jarabawa da ake yi idan duk ka cike qualifying hmm. sannan ka zo wannan level din akwai idan ya kana shekara tara zuwa shekara sha biyu to sunan program din naka bronze wanda in ka gama ka ci komai hmm. chairman ne zai baka idan kana sha uku zuwa sha bakwai eh, to shi kuma sunansa silver wanda idan ka gama program din gwamna ne zai baka hmm. idan kana sha takwas zuwa da biyar. shi kuma sunan program in gold wanda shugaban kasa ne zai baka so da haka ni a gold ka ɗau wannan shekaru eh, na ashirin ba a wannan na samu gold award wanda na je wannan expenditure hmm. ba na mantawa na je adamawa inda muka yi tafiya daga adamawa yola zuwa fufure hmm. muka kwana a fufure muka tafi a kafa a gen zuwa wani gari gurin hmm. muka kwana a gurin sannan muka sake dawowa fufure muka kwana a fufure sannan muka dawo adamawa cikin yola wanda da mota da take bin mu a baya mm. duk mutum da ya kasa za a ɗauke shi a sa shi a mota ya yi felin ɗin wannan kwas. ɗin to mun yi training da yawa akan wannan program ɗin wanda ba na mantawa shi kansa edith bond ɗin mm. ya taɓa zuwa Nigeria. wanda ina cikin da muka je muka tare shi a Lagos domin ah, muka tare shi aka zo aka yi wani program na youth awards mm. scheme ɗin a Abuja so doctor ka ce dai dai tafiya daga nan zuwa kaduna eh. kana ganin za ka iya <laughs> eh, a gaskiya dai an yi tafiya mai nisa kuma tafiya cikin mm, yashi to bari mu dawo kan ah, wannan kungiyar da kake shugabanta ta matasa ta kano gaba mm. me ita wannan kungiyar me take yi ita in an ce national youth awards wannan national youth council of nigeria wato majalisar matasa ce mm. duk wata kungiyar matasa wacce ta yi rajista da gwamnati to ita wannan ƙungiyar ita ce lemarta mm, mm, mm. umbrella ce ta duk wata national bonan youth organization registered youth organization to suna ƙarƙashin wannan youth council ita youth council ɗin tana yin magana ne da muryar dukkanin matasa waɗanda suke da ƙungiya da kuma rijista da gwamnati to wannan ita ce youth council majalisa ce ta matasa tana protecting interest na matasa wato tana kare haƙƙin matasa tana isar da sakon matasa ga gwamnati tana isar da matsalolin matasa ga gwamnati kuma tana amfani da dama ta wajen maganta matsaloli da yawa na al'umma musamman na matasa ita wannan kungiyar in ka duba za ka ganta akwai ta at local level hmm. wato a local government hmm. akwai shugabancinta hmm. akwai shugabancinta a jiha wanda nake ni ne chairman ɗinta da jiha na Kano na yanzu sannan akwai shugabancinta a federal government wato national wanda kwanan nan za a je a yi zaɓe at national level sannan akwai shugabancinta a african continent sannan akwai shugabancinta a commonwealth sannan akwai shugabancinta a united nations so tana da ƙarfi kuma ta an yarda da ita a duk duniya mm. domin kungiya ce wacce take ah, da dangantaka take tsakanin gwamnati da matasa mm. yawa to kai tsaye idan aka ce wannan kungiya da kake shugabanta musamman daga lokacin da ka zama shugaba na kiyataka mm. zuwa a yanzu kai tsaye ayyuka guda uku da kowane matashi zai ce eh na alfahari da wannan kungiya waɗanne irin ka faɗa gaskiya idan ka duba za ga kamar abubuwa da yawa mun rubuta a gwamnatin jihar kano hmm. domin a kyautata matasa ba na mantawa akwai rubutu da muka yi wa gwamnatin jihar kano bisa koyawa matasa musamman maza da mata irin wannan sana'a ta bidiyo kyamara hmm. domin za ka ga ana ɗaurin aure ko biki amma namiji yana ta kutsa a cikin mata muka rubuta yana da kyau a nemo mata a yi training ɗinsu a yi empowering ɗinsu a basu wanda ba a daɗe ba his excellence ya tura takardar inda ta kamata suka kwashi mata da maza aka yi training ɗinsu aka basu waɗannan kayayyaki suka yi sannan idan aka duba za a ga hatta ishu da ake fama da shi na koya wa matasa sana'a wanda gwamnatin baya ta da yawa hmm. yana cikin rubuce-rubucen youth council da muka dinga yi wa gwamnati inda aka dinga koya musu noma da garman shanu aka ebo aka empowering din ishu na matasa akan harka an koya wasu yadda ake yin chalk yadda ake yin ball duka yana cikin rubuce-rubuce da muka dinga yi wa gwamnati wanda mun tabbatar ta yi amfani da wannan domin bunƙasa rayuwar matasa hatta wannan tsari da ake ciki na eh, ba matasa dama zuwa ƙasashen waje su yi karatu wanda yana cikin rubuce-rubuce da national youth council ta kano ta dinga wa mai girma gwamna ko mai girma gwamna ya amsa ya tabbatar ya kuma aka kai matasa da yawa ƙasashen waje suka yi karatu da yawa suna can masu suna yi to da yake kana mu'amala da matasa ɗin kuma wannan shiri dama mun yi shi ne saboda matasan su saurara su ji yaya rayuwar take tafiya wani irin shawara za ka ba su eh, ina son amfani da wannan dama ba matasa shawara cewa haƙuri yana ɗaya daga cikin abin da ya dace matashi kowanne ya zama yana da shi kuma ya zama mai dauriya kuma ya zama mai naci hmm. kuma ya zama mai tsayawa akan abin da yake kada matashi ya tsaya ya ce zai dogara da aikin gwamnati don ya yi digiri ko ya yi secondary school ko wani abu dama shi digiri ana yin sa ne domin ya buɗa wa ɗan adam kwakwalwarsa ya zama na zai iya yin tunani ya san meye gaskiya me ba gaskiya ba yaya za a yi ya ingejin in kansa zuwa wani abubuwa saboda haka ya dace ina kira ga matasa musamman wayanda suka gama makaranta ba su samu aikin yi ba da su sauke wannan girma da yake kansu su koyi sana'a maybe su koyi fenti ko su koyi ɗinki ko su koyi video coverage ko su koyi wasu abubuwa gyaran handset gyaran fridge da makamantansu domin yanzu idan ka ɗauko mutumin da ya digiri ka ce zai fara koyon gyaran talabishin ko kuma dvd ko dish ka ɗauko wanda bai makaranta ba idan abinda wanda bai makaranta ba zai koya a shekara ɗaya shi wanda ya digirin nan a wata uku zai koya saboda kwakwalwarsa ta bude mm. ya samu dama da zai so ina kira ga matasa da su tsaya su koyi sana'a kada su dogara da lalle sai sun yi aikin gwamnati mm. domin aikin gwamnati duk tsaya da kai shekara talatin da wani abu kana yi ritaya ma za ka yi saboda haka mutum ya tsaya kuma ya dogara da kansa mm. to zai ji daɗi kuma zai ɗebo wasu matasa a ƙasansa ya koya musu wannan sana'ar kaga al'umma za a ci gaba za a daina yawan tunanin cewa lalle sai ne aiki a gwamnati kuma matasa su ci gaba da zama masu bin dokar ƙasa masu biyayya ga shugabanni masu biyayya da iyayensu da kuma al'ummar gari an aka ce ga abin da ake so ya zama wajibi matasa su tsaya su duba su tabbatar su yi wannan abin in dai ba zai cutar da su ba cin tashin hankali da a sa su su zama karan farautar wasu ya dace matashi ya san matsayinsa ya san kansa bai dace ya shiga cikin irin wannan abubuwa ba. Ah, jama'a masu kallon mu <clears throat> mun ɗau lokaci muna tattaunawa da dr abdulhadi zubairu chula kun ji irin gwagwarmaya da ya yi a rayuwa da kuma irin abubuwa da ya samu na nasarori a rayuwar shi mun ji kuma irin kira ko kuma shawara da ya ba wa samari da su zama masu jajircewa su zama masu dogaro da kansu kada su dogara da gwamnati su kuma zama masu cire girman kai a al'amuran rayuwarsu saboda su gina tasu rayuwar ta zama mai inganci lokaci ya hararo mu doctor inda wani lokaci ya samu insha Allah za mu gayyato ka domin mu dora akan inda muka tsaya ah. rayuwar ta ɗauko hirar ta ɗauko zafi amma kuma lokaci ya harare mu da dole mu yanke da fatan in mun neme ka wani lokaci insha Allah za a amsa gayyatar mu kamar yadda aka yi wani. a insha Allah a shirye muke a dukkanin wani yanayi da aka same mu za mu zo kuma mu ba da iya abin da za mu iya bayarwa domin a tabbatar an ilmantar da jama'a na to a madadin shi bakon namu ni Salisu Ma'azu da na gabatar nake cewa mu zauna lafiya jama'a masu kallon mu shirin babban zaure kenan tare da Salisu Ma'azu mun ga tattaunawar shi da baƙin mu na yau kuma da fatan wannan tattaunawa yana amfanarwa kamar kullum. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu je mu huta, mu dawo, mu watsa muku sauran shirye-shiryen da muka tanadar muku a yau. Kasance tare da mu.